Naɗe-naɗe da canje-canjen wuraren aikin da aka yi wa alƙalan shari'a a yayin taron majalisar koli mai kula da sha'anin shari'a wato Conseil Superior de la Magistrature na baya-bayan nan da ya gudana a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasar Nijar na daga cikin dalilan da ke mafarin sabuwar takaddama ta tsakanin alƙalan shari'a da gwamnatin ƙasar kamar yadda ƙungiyar alƙalai ta sa mana ta bayyana a wata sanarwar da ta fitar. Mai shari'a Zakariya Muhammadu kusa ne a wannan kungiya. Sai ka ga alkalin shari'a da shi da abokin shi wanda suka yi karatu wanda suke gala guda an zo an sa shi kalkashin shi mu a cikin tsarin mu na alƙalin shari'a wannan bai dace ba bayan wannan kuma mun ga hallau inda post din substitute procureur délégué dalle département to kaga wannan doka kwata kwata bata bata tada shi ba amma mun ga an dauka an kai an taka doka akwai wasu manya manyan masharantu masharantu da muka ga an haramtawa manya-manyan alkalai su ɗauki jagorancin wannan masharantu musamman uh, kwansai da ta da kurde kwanta kurde kwanta kamar kotun koli wata take kula da kasafin kuɗi na ƙasa sai muka ga kawai sai dai a ɗauki 'yan siyasa wanda mutane ne wanda an san lalle 'yan siyasa ne amma su a cikin wannan wurin hatta kuma muna da alkalai manyan mu eh, wanda sun yi shekara talatin wasu sun shekara arba'in suna aiki amma an bar su a zaune a gida an hana su wannan aikin da wannan muka ce ba mu yarda shi ba da yake mai da martani ministan shari'a mura amadu cewa yake babu kanshin gaskiya akan dukkan zarge-zargen na alkalai ban san malan wannan koci-koci. koce ka cikin sandika ka ce kuma wannan institution ne constitution ne yayi prevoir din shi in suna so su yi sandika su yi sandika kuma wanda ke CSM zuzu ne kamar su kuma vote ne duka zuzu suke zaben su ba su yi komi ba ba su yi karatu ba biyu suka ce ai da muka yi nomination mun sa wasu zuzu president wasu ba mu sa ba na dauko muku example ita yan dauko 2005 promotion mutum 42 ne president na ta yi goma ne mu ce da to nawa ne za su ta can goma ko dole wani ya zama vice president wani ya zama president ta yi ta san niger in dai ba su ba ba yi ba nike su ta france ba zuzu ba ke dirije cour des comptes conseil d'etat France, Premier ministre shi ne president du, du Conseil d'État. Premier ministre de Kanchi. Vice president ne wani ne da ake dauka da shi ko yana da ilimi droit administratif. kungiyar alkalan shari'a ta samana ta sanar cewa za ta ɗauki matakan da suka dace muddin hukumomin ƙasar ta Nijar suka yi burus da waɗannan ƙorafe-ƙorafe na 'ya'yanta. Ya kamata gwamnati ta leƙa ta gyara domin ya zamanto an samu eh, shari'a ta gudana kamar yadda ake so a ƙasar Nijar. Amma gwamnati idan bata shurare mu ba kuma muna da hanyar da doka ta bamu domin ya zamanto wannan abin da muke faɗi na kurakurai mu tilasta gwamnati ya zamanto an wasa a duk lokacin da aka yi zama na babban hukuma mai tada ko mai caccanza eh, malaman shari'a na ƙasa gaba daya. Za ku yaji aiki kenan? Yajin aiki iya hanya ce daga cikin hanyoyin da doka ta bamu dama. Akwai wanda abin da zamu yi wanda ya yajin aiki ciwo. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.